يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna goma ga watan da watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai a makarantar tafsiri da muke a watan ramadana a wannan masallaci na sahaba mai albarka da ke kundila a jiya mun tsaya a cikin suratu ali imrana akan aya ta hamsin da biyu a yau za mu hamsin da ɗaya yau za mu ɗora can aya ta hamsin da biyu na'am bismillah al-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاني إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين نعم الله ملوكتي Allah madaukaki <clears throat> a hassa Isa min eh, <clears throat> falamma a hassa Isa minhumul yayin da Isa ya ji alamun kafirci tattare da su kala yace ce man ansari ila Allah waye zai taimaka man zuwa ga addinin Allah ma'ana mu taru mu taimaka ma addinin Allah mai kira zuwa ga addinin Allah alal hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahlu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah amanna billah mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimun a shaida lallai mu masu miƙa wuya ne masu sallamawa rabbana ya ubangiji mu amanna an anzalta lalle mu mun yi imani da abin da ka saukar wato mai isa kenan na injila wata ba'anar rasula kuma mun bi manzan shine isa alaihi salam faktum na ma'a shahidin ka rubuta mu a cikin wato ainihin ma'a shahidin cikin wanda suka yi shaida suka tabbatar da manzancinsa da risalarsa wa makaru wa makar Allah su kafirai na yahudi kenan suka kulla kulla kullansu na yadda za su halaka isa da maryam wa makar Allah Allah ya mayan masu da makircin su ta yadda ya tseratar da shi wallahu khairul makirin kuma Allah shi ne mafi iya wato mai da kaidi da makircin masu makirci to muna kissa ne ta isa alaihi salam ba ku manta ba inda jiya muka faro daga maganar cewa wa rasulun ila bani isra'ila ya zama manzo an an ba shi risala da kuma abubuwa na mu'jiza daban-daban da aka bashi to wannan sako zuwa ga bani isra'ila ne bani isra'ila mutane ne masu ya sha'ani annabi musa ya sha fama da su wahala iri daban-daban ba wanda bai gani ba a hannunsu to saboda haka kiran su da da dukkan tsarin da aka bashi wanda sun isa su sa su yi imani da cewa shi manzon Allah ne su sallama su bi shi su miƙa wuya su taru su bauta ma Allah hakan bai yiwu ba shine a nan sai akan Allah ya ce falamma a hassa isa min humul kufara yayin da isa alaihi salam ya ji alamun wannan kafirci tattare da su yayin ya gane saboda su sun riga sun karanta a cikin littafin a taura duk bayanan isa alaihi salam kamar yadda kiristoci suka karanta bayanin manzo sallallahu a cikin injila to haka su ma da an yi bayanin isa alaihi salam da sa da wannan mu'jiza ta shi duk an yi bayanin sa a cikin littafin at-taura su yahudi sun sani to da suka sani su ma maimakon su miƙa wuya taurin kai irin nasu sai suka kafirce wannan kafircewar shine Allah yake ba mu labari anan falamma a hassa bi ma'ana alima yayin da ya san fi isa alaihi salam minhumul kufra min yahudi su yahudawa ya gane cewa abinda su ya zo da shi din nan ba za su imani da shi ba na me na adamul imani bihi na rashin imani da shi kuma bai tsaya nan ba wa aradu qatlahu suka yi nufin kuma suka ce shi da kano kanu arifina min taura da annahu al-masih al bihi fi at-taurati wa yan dinahum sun karanta a littafin su shine wato Isa al-Masih wanda zai zo kuma sannan in ya zo addinin su abinda aka aiko Musa da shi daga nan cikin alaihi salam ya gama kuma nashi za a dora shi gaba da aiki da shi da su kuma hasada da halayya irin tasu daga nan suka ki amintuwa da wannan to da Isa ya gane kulle-kullen da suke na suna so su halaka shi sai ce kala man ansari ila Allah waye za su taimaka man zuwa ga addinin Allah zuwa ga taimaka ma addinin Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah sai hawariyawa sune a awani na awani dinahu masu taimaka masa wajen addinin sa sune aka ce wahum astiya'u isa sune ne aw wato awwal man amana bihi kuma su ne farkon wanda suka yi imani da shi wa Kano isna ashar rajulan su mutum goma sha biyu ne wannan su ne suka ce suka amsa suka ce nahnu ansarullah mu mun ba da kanmu mun mun miƙa wuya mun sadaukar mun sallama mu za mu taimaka ma addinin Allah kuna ganewa da kyau to su hawariyawa kamar yadda ibn kasir ya kawo anan kalma wato hawari ya kawo tafsiri daban-daban na malaman tafsiri suka ce kano kasiri ne su wato ainihin wanda suke da gajeren tufafi masu kuma fararen kaya cewa annal hawari an nasira wata fassara ta ce mataimaki shi ake ce ma hawari kama sabata fi sahihai kamar ne ya tabbata cikin bukhari da muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma naddaba an-nas yawm al-ahzab ya ranar yakin ahzab khandak kenan tare da annabi ya horar da sahabbansa ya masu training fanta da bazubairu sun manaddabahu shi zubairu ya zama shine kwamanda sannan kuma shi ma ya tsara sauran wanda suke karkashinsa ba wannan lokacin sai manzo sallallahu faƙalan nabi sallallahu inna li kulli nabiyyin hawari kowane annabi yana da wasu zaɓaɓɓu nasa mataimakansa wa hawari zubai ya nuna zubair ya ce shi ne babban hawari na ma'ana mataimaki na kuma shi ne babban zaɓaɓɓe a gare ni mun san zubairu yana cikin asirin ne da biljanna goma nan da ake masu bishara da cewa su yan aljanna ne Ma'ana dai hawari shi ne mataimaki kuma sannan mai ƙoƙarin taimaka ma addini mai ƙoƙarin taimaka ma manzon zamaninsa kun gane da kyau to sai su suka fito suka sallama suka miƙa kansu suka ce to mu ne masu taimakawa addinin Allah kun gane da kyau to da suka yi wannan kuma sannan washhad bi anna muslimun su bayan sun ce nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun ka sai da mu mun yi imani da Allah kuma sannan har wa yau ka sai da mu mun miƙa wuya sun sallama waɗannan wanda suka yi imani da shi <clears throat> ma'ana <clears throat> su na farkon kenan yana alfahari da su yana takama da su rabbana bi ma'an anzalta ta ce ya ubangiji mun yi imani da abin da ka saukar malamai suka ce ita ce injila wacce ba'anar rasula ko mun bi manzan suna nufin shine isa alaihi salam fasumna ma shahidin ka rubuta ma a cikin wanda suke masu shaida na cewa sun bi Allah sun bi manzo kenan wa makaru wa makar Allah to yahudi dai ba su fasa ba suka ci gaba da kullakullan su ya za su ga sun halaka wato ainihin Isa alaihi salam kun gane da kyau a wannan lokaci Allah ya ce wa makar Allah shi kuma Allah yana nashi kullakullan yadda zai maya masu da kaidin su da makircin su wallahu khairul makirin ana fahimta da kyau malaman tafsiri sun kawo kisa daban-daban cewa a wannan lokaci abin da ya faru shi annabi isa cikin wannan mutane da suka yi imani da shi suka kuma miƙa kansu to kuma ya fahimci kullen-kullen da su yahudu suke za su kashe shi sai ce to waye a cikin ku zai sallama kansa ma'ana zai ba kansa cewa duk abin da ya faru na ko mutuwa ce ko bayar da rai ko bayar da sai ya yadda duk sai aka yi shiru zuwa can wani yaro sai daga hannu ya ce gashi ya ba da kai shi sai ce a'a ba kai nake nufi ba waye ne ga datta da duk suke tsuru tsuru ba da ya ce gashi kazan shi matashi akwai kundin bala ya sake cewa waye ne zai ba da kan shi saboda inda za a yi nufin kashe ni wanda za su zo kashe nan Allah zai jefa kamata duk wani kamanceceniya nawa zai kama da ni sannan za shi ya zauna wurin saboda ne su kashe shi a matsayin ni wannan yaro ya ce ni ya sake ɗaga hannu sai ya ce to shi kenan saboda haka shi ne sai Allah ya ɗauki duk wani kamanceceniya duk wata kama ta Isa alaihi salam komai sai Allah ya jefa shi kan wannan yaro saboda haka suka gama kulle-kullen su za su zo su kashe isa alaihi salam suka ɗau wani ɗan kilas ake cewa ko, eh eh haya kilas suka ɗauke shi wanda shi ya amince za shi wannan ta'addanci amma wato ainihin da yawansu kenan saboda haka shine da ya zo sai ya sami wannan wanda ya kama da isa alaihi salam sai ya kashe shi shi kuma lokacin isa alaihi salam yana cikin wani wuri da ake kira shi da larabci hausana hausa suna fassara shi da alkuti irin wuri mai lungu da ake aje da shakafai da wasu abubuwa a cikin tsoro kenan wurin yana zaune saboda haka shi kuma wannan yana daga ci ya shige je kashe shi shi kuma daga nan Allah ya ɗauka kayan shi kuna ganewa da kyau wannan shine ake tsakiyar dunkula magana aka ce wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin suka kulla kulla kullan su na su ga sun haka sun halaka Isa alaihi salam su Yahudawa kenan kun gane da kyau shi kuma Allah ya gama tsara yadda zai mayar musu da makircin su da kunyata su da mai da su to tun daga nan shi kenan suka shiga cikin wani yanayi yanayi na rudu sai wato sun kashe Isa ko basu su kashe shi ba sai suka rabu biyu wasu su suka ce ai ba su kashe shi ba wannan ba shi ba ne wasu kuma suka ce ai sun kashe shi sai dai bayan sun kashe shi ne kuma daga baya Allah ya ɗauke shi kuna ganewa da kyau yasa ake samun kiristoci masu cewa ainihin wato ainihin ya mutu amma kuma zai dawo kuna fahimta da kyau wato wani suke da da cewa an kashe shi kenan an kashe shi amma daga baya kuma Allah ya ɗauke shi kuna ganewa to wannan magana tasu shine nan Allah subhanahu wataala da kullen da suka yi ne Allah zai gaya mana a ayi na gaba mai Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومبهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون نعم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نعم الله ملوك كيشي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك فأنبت لوك سند الله يتي يا عيسى يا كي عيسى إني متوفيك ني mai rasar da kai ne lokacin da wa rafi'uka ilayya kuma ni mai ɗaukaka ka ne zuwa gare ni wa mutahhiruka kuma mai tsarkake ka ne min allazina kafaru daga waɗannan da suka kafirta kullu kullun da za su kulla maka na kaidi na kisa duk zan tsarkake ka in ɗauke ka daga wannan kafirci nasu waja'ilul ladina taba'uka fawqa allazina kafaru kuma zan sanya waɗanda suka bi ka saman waɗanda suka kafirta da kai ila yawmin qiyama har zuwa tashin kiyama ma'ana da na zamanin ka yanzu waɗannan da suka bi ka da ma wanda suke daga baya suka kafirta to waɗanda suka bi ka sannan da wanda suke da da manzancin ka da ma wanda zai zo bayan ka duka zan ɗaga su in ɗaukaka su in sanya su saman wanda suka kafirta da Allah har zuwa tashin kiyama ثم إلي مرجعكم sannan zuwa gare ni ku take gaba ɗayanku fa bai bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun sannan yi hukunci ku game da abin da ku kasance kuna sassaɓawa na al'amarin Isa alaihi salam fa amma kafaru amma waɗannan da suka kafirta fa azibuhum azaban shadidan fi dunya wal akhirah zan masa azaba azaba mai tsanani a rayuwarsu ta duniya sannan kuma da ta gobe kiyama wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wani mataimaki wani wanda zai kare su daga azaba ta insha Allah wa amma alladhina amanu wa amilu salihat amma waɗannan da suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai ayyuka na gari fa yuwafihim ujurahum Allah zai cika masu ladan su wallahu la yuhibbu zalimin kuma lalle Allah baya son azzalumai sune kafirai zalika natluhu alayka min al'ayat ayat wancanan ka istoshi ko labarin Isa ko tun daga Adam da aka fara da labarin Maryam da labarin duk waɗannan gaba ɗaya natluhu alaika. muna karanta maka su ne min al'ayat na ayoyi ne na Allah wa zikril hakim da kuma ambato wato mai hikima shine alqur'ani wannan alqur'anin da ya tattara wannan kisoshin to an bato ne mai hikima tsararre mai daɗi labari daga wancan sai wancan daga wancan kisa sai wancan a tsare ba tare da cin karo da juna ba to mu dawo farkon ayar izkalallahu ya isa inni mutawaffika wannan maganar isa alaihi salam an sami tattaunawa da yawa kusan hatta a cikin musulmi an sami wasu wanda suke cewa ai hujjar da wannan aya in ni mutu fika ni mai rasar da kai ne saboda haka isa ya mutu ba wani magana isa zai dawo ba wani wata magana cewa a'a wannan lokacin a lokacin Allah ya karɓi ransa kuma ya ɗauke shi shi kenan kun gane da kyau wannan magana haka take ibn kasir ya ɗauki kalmar mutuwa fika ya kawo maganganun magabata game da suka ce ma maganar wato mutawaf wato shi mutawaffika shi mutawaffika ismul ne wanda yana iya aiki irin aikin fi'li mudari'i kun gane da kyau ni mai rasar da kai ne to aka ce ni mai rasar da kai ne yau ake nufi yanzu ake nufi gobe jibi shekara kaza a ni mai rasar da kai ne sanda ajalin ka ya cika kuna ganewa da kyau bai ci karo da cewa Allah ya ɗauki annabi Isa a wannan lokacin ba ba kashe shi ba ba mutuwaye ba ya ɗauke shi da ran shi sannan kuma ƙarshen zamani zai sauko lokacin da ainihin dajjal ya bayyana ainihin lokacin da eh, almahadi ya bayyana sannan shi kuma isa ɗin zai bayyana kun gane da kyau malaman suka ce ya yi shekara talatin wasu suka ce talatin da uku to zai dawo ya ƙara shekaru bakwai ya cika shekarunsa kenan sannan kuma Allah ya karɓi ransa to shi Allah ke nufi a nan da cewa in ni mutu wato ainihin in ni mutu wasika ni mai karɓar ranka ne lokacin da ajalin yi cika ba wai a ya karɓi ransa ya riga a mutu wasika yana aiki ne irin aikin mudari idan aka ce ni mai yin kaza ne ai ba lalle ana nufi yanzu ba ko kuna ganewa da kyau to shi yasa irin kasir yace ai ita kalmar ma wato alwafat tana da ma'anoni daban-daban ko tana zuwa da ma'anar bacci wani lokacin kamar yadda qur'ani ya zo da wannan wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahar Allah shine ke rasar da ku da daddare sannan kuma ya ainihin ya san me kuka aikata da rana ka ga rasarwa a nan ta mutuwa ce ta bacci karara Allah ke nufi duk mun gane an gane da kyau a wata Allah cewa ya Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha to kaga wannan mutuwa ta lokacin mutuwa ta kenan ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke rasar da rawuka lokacin mutuwarsu kuna ganewa da kyau kaga ashe kalmar tana ya ɗaukar bacci tana iya ɗaukar kuma mutuwa ɗin ta hakika an gane da kyau haka dai malamai suka fassara waɗannan ayoyi suka ƙara bayani akan cewa ba wai wannan tana nufin mutuwa ce tun lokacin annabi isa mutu ba asan lokacin an ta hayaniya asalin aƙida ce ta wato wanda ake ce masa mutazila wanda suke da aƙidar cewa duk abubuwa na gaibi kai ƙoƙari ka saka hankalinka a ciki mai hankali in an ce isa yana nan da rai allah ya dauke kayansa don za ka saka hankali sai ka ce to yana ina yana sama saman a ina sannan ya yake rayuwa me yake ci yana cin abinci ne irin namu yana shan ruwa yana ba haya a ina yake duk sai hankalin ke ta wannan tunane-tunanen daga nan sai ka ce kai babu ai ya mutu shikenan kaga ka kore magana ce ta gaibi na ubangiji in Allah ya faɗo wani abu na gaibin sa abin da ake so ka sallama kawai ka miƙa wuya karka ce za ka kawo tunaninka da hankalinka sai ka halaka Sune suke da wannan aƙidar kuma suka yi ƙoƙari suka shigo da ita cikin musulunci har wasu suka ɗan ara Allah ya ji kamala wakar gumi ƙarshen rayuwarsa ya so ya karkata zuwa ga wannan aƙida ɗin ya rika ganin cewa ya annabi isa shi ma ba zai dawo ba ai wani ya rubutu Allah kansa sun si gumbi ya ba shi ya dan karanta ya mai dan kwanan cewa kamar littafin yayi na inkarin dawa annabin Isa aka yi ta surutu a wannan lokacin wanda suke a lokacin ɗaliban ilimi sun san abin da aka yi to magana ta ahlus sunna wal jama'a maganan magabata sahabbai tabi'ai da wanda suka biyo bayan irin su imam malik da sauransu duk sun tafi ne akan aqida ta ahlus sunna cewa dawar annabi isa yana cikin asharat sa'a al manya-manyan alamomin tashin kiyama wanda za su zo ƙarshen zamani dawar saukar annabi isa haka nan bayyana almahadi sannan bayyana dajjal kun gane da kyau yi ajuju wa ma'ajuj da huduwar rana daga mafaɗarta su ne manya-manyan alamomin tashin kiyama wanda in suka zo kuma tashin kiyama ta kusa kada Allah ya nuna mana wannan lokacin wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa shi yasa yadda suke fassara wannan wurin in suka zo in inni mutawaffika ni mai rasar da kai ne lokacin da ajalin ka ya cika wa rajiuka ilayya ni mai dauke ka ne zuwa gare ni lokacin da wannan yahuda suka kiran shirin kashe ka kuna ganewa shi yasa masu wancan rajin sun ce to ai da aka ma fara faɗin mutu wasiƙa sana aka faɗi rashi uka shi to qur'ani wani lokacin tarkidin zancensa ba yana nuna shine tarkidin aiki ba kun gane da kyau ko da ma mutuwa ce to za a iya faɗin wata sannan kuma a zuwa faɗi ɗaukewa ɗai to balle mutuwa ma ana nufin zai mutu ne lokacin ajalin sai cika ya sauko ya wannan kwanaki shekaru bakwai da hadisi ya tabbatar zai yi kun gane da kyau wanda lokacin da ya bayyana kamar yadda nan ibn kafir ya kawo hadisin lokacin da zai bayyana zai ainihin yi sallah bayan ya ainihin almahaji alaihi salam sannan zai karya cross kun gane da kyau cross wanda su kiristoci suke abin nan kinan yanzu shine ainihin inda Allah madaukaki yake cewa wa ma qataluhu yaqinan basu kashe shi ba wai kisa ne yaqini a bal rafa'ahu Allahu ilai Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima kuma lallai Allah mai iko ne akan haka kun gane da kyau haka nan da illa inda Allah ke cewa wa qauluhum inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahum wa da fadin su da suke cewa inna qatalna masiha isa ibn maryam mun kashe almasihu isa dan maryam rasulullah manzon Allah sai Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu kuma ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahum a'a an sanya kamanceceniya ne na wannan wanda ya yadda ya ba da kanshi ya zama shahada a gare shi kun gane da kyau haka Allah ya ce shubbiha lahum an sanya wani kamanceceniya ne ga wani a gare su suka ga kamar shine suka kashe shi kun gane da kyau to sai Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan su da kansu ba su da yaqinin cewa an ainihin sun kashe shi yasa suka zo suka yi ta sabani tsakanin su kuna ganewa da kyau to shine ana Allah ya ce raju ka ilai zai dauke ka zuwa gare shi sannan wa mutahiru ka min na kafaru zai tsarkake ka daga waɗannan da suka kafirce hudu da suke so su ci mutuncinka su yi maka abin da ba daidai ba zai ɗauke kai raba su daga su kuna ganewa wajailul ladina ka faukan alladina kafaru ila yawmil qiyama kuma Allah zai sanya waɗannan da suka bi ka hawariyawa na zamanin ka kenan da ma har yau wanda suka da da manzancin sa da ko manzancin manzo da yazo bayan sa Allah zai ɗaukaka su kan waɗannan da suka tashi su har tashin kiyama shi yasa kiristoci abin da ya kamace su su zo su dawo kan hanyar gaskiya kawai abinda suke baragada ne bagauniya ne sai su ce wani bin shi isa dan allah ne wani iya billah wani bin kuma su ce a'a ɗayan allah ne guda uku wani bin kuma su ce a'a shi shi ne allah shi karan kai ta wace irin magana ce wannan dukkan wace magana ce wacce take zaka ce tana da dalili da nasi idan sun ce idan ka ce su da kan sun ce dan Allah ne ko kuma suna da da cewa sun kashe shi sun dan Allah zai kasu hmm? to sannan idan suka ce Allah ne to ya za a yi kuma Allah shi a kashe Allah wasu maganganun sai ka ga shi sa su haka ce kullum cikin ralala cikin bata don kuma sun ce na ɗayan Allah ne guda uku to an taɓa Allah ai ba zai yiwu ba Allah mai ba da umarni ya zama sama da ɗaya dole sai dai ya zama kwaya ɗaya domin idan Allah ya wuce ɗaya wannan zai ce a yawancin zai ce kar ai za a zauna lafiya to kaga duk maganar kowace a ciki wato bugun duhu ne ba haske ba hujja ba dalili suke ta hukarsu shi yasa Allah yake mai musu da rajji a cikin suran nan kuma malamai suke cewa da can rabbi ne ita surar da su waɗannan kiristoci na banin najar wato ainihin wanda suka zo ko wanda suka zo wurin manzo sallallahu a garin madina fa Allah madaukaki ya ce <clears throat> summa ilayya marji'ukum sannan imai da wato ku gaba ɗaya zuwa gare ni gobe kiyama kenan fa kuma bainakum yin kunci tsakanin ku fi ma kuntum fihi takhtalifun sai abin da kuke sassabawa kaga Allah zai hukunci su a kan gaskiya mu ne da muka ce Isa annabin Allah ne bawan Allah ne manzonsa ne kun gane da kyau ko ko su kiristoci da suka allantar da shi ko kuma da suka ce dan Allah ne waye ne akan gaskiya gobe Allah zai hukunci fa amma ladina kafaru sai Allah ya ce amma waɗannan suka kafirta ha ah, fa u'azibuhum azaban shadidan zan masu azaba azaba mai tsanani sai Allah ya ce fi duniya a nan duniya ta hanyar yadda za a kama su a mai da su fursunoni a ci su a yaƙi sannan kuma a tsora masu jiziya idan an sami daula ta musulunci mai ƙarfi kaga duk wannan azaba ce irin ta duniya wal akhirah da kuma gobe kiyama da za a masa azaba da wuta amma lahum min nasirin ba su da mataimaki da zai kare su gobe kiyama kuna ganewa da kyau wa amman ladina amanu amma waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai suka bibi imanin su da aiki na gari fa ujurahum Allah zai cika masu ladan su cif ba za a tauye masu komai ba kuna ganewa da kyau yana da kira'a biyu akwai fanuwasihim akwai kuma fayuwasihim ko ce kira'a ce tabbatacciya za mu cika masu ujurahum ladan su wallahu la yuhibbu zalimin lalle Allah baya son azalimai shi yasa ba zai taimake su ba kuma za su gamu da kamun sa gobe kiyama kun gane da kyau wannan bayani da aka yi a waɗannan ayoyi sai Allah ya ce zalika na tuluhu alaika waɗannan kistoshi da labarai da ake ta ba annabi na gaibi bai san su ba aka yi ta ba shi labarin sassin qur'ani mu ma ga sai muke karantawa sai Allah ya ce labari ne muke karanta maka shi min al daga ayoyi duk abin da muka ji nan ba aya bane yan uwa tun daga kan ita ainihin maryam ko kuma ainihin kafin maryam din waye ne ya basance imrana ko matarsa tun daga nan ayoyi ne muke ta na ubangiji haka za ka yi ta jin su kistoci wanda suke masu ban mamaki da ikon Allah na ubangiji da bayanin isa yana raya matattu yana wa duk kaga waɗannan ayoyi ne Allah ya ce na tuluhu alaika min al'ayati wa zikir al hakim da kuma shi ambato mai hikima shine alqur'ani wanda babu cika da warwara a cikinsa. sa to abin da nake so in gaya mana cewa su kiristoci wato al'amarin su sai ya zama abin tausayi shi isa alaihi salam duk da labarinsa da aka zo ake ta tattaunawa annabi ya ta karanta ma waɗancan kiristoci na najaran da suka zo da hujjoji bayyanannu a wata aikin cikin suratu maryam allah ya ce zalika isa ibn maryam wannan fashi ne isa dan maryam qaulul haqqi ko qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun auri na gaskiya zancen Allah tabbatacce duk abin da aka gaya maka a sa haka yake gaskiya ne wanda suke kai kawo suke shakka Mata na lillahi an yattakhidha min waladin bai dace ba ga Allah ya rike ɗa ba sun jingina masa ɗa ba subhanallah saboda haka subhanahu tsarki ya tabbata gare shi a jingina masa ɗa sai ba amran fa inna ma ya lahu kun fayakun idan Allah ya so hukunta wani hukunci kawai cewa yake kasance sai hukuncin ya kasance ko sai abin ya kasance to ne mamaki idan an ce Isa Allah ya samar da shi ba tare da uba ba shine aren gaba mai Allah ya ce إن isa inda عند ka كمثل adam hmm. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين نعم الله ملوك كيسي إن مثل عيسى عند الله wato misalin isa alaihi salam a wurin Allah kamar كمثل Adam kamar misalin adam ne alaihi salam halakahu min turabin Allah ya ce ya halicce shi daga turbaya sun matsala lahu kun sai ya ce kasance kuma ya kasance ɗin alhaƙu min ka falata takun min almumtarin gaskiya daga ubangijin ka take karka kasance daga cikin masu shakka masu kokonto to a wurin inna masala isa inda Allah ka masali adam tasbihi ne ko wato misali isa a wurin Allah kamar misalin adam ne me ake so a yi tasbihi a nan mana sai Allah ya ce khalaqahu min turabin mana khalaqa adam min turabin ko ثم قال له كن فيكون ya ce da shi kasance kasance mana idan kana mamakin halittar annabi isa babu uwa to me zai ci eh, babu uba afwan babu uba to me abin zai ci zama abin mamaki wanda aka haifa ba uba kadai ko wanda aka haifa ba uwa ba uba kun gani ina jin wanda aka haifa ba uwa ba uba aiki za ka fi mamaki ko to Allah ya samar da adam da kalmar nan ta kun ya kun kasance ya kasance kun gane da kyau shi kuma annabi isa Allah ya samar da shi da uwa babu uba da kalmar nan wacce ya jefa ta an gane da kyau ga maryam to abin mamaki in har za ka yi mamakin wannan samar da isa alaihi salam ba uba har hakan ya kawo cece kuce maimakon ya sa abin ya zama abin imani to ai sai a koma a duba halitta adam alaihi salam haka nan ga halitta hawa'u ita kuma daga jikin adam ɗin ko aka same ta kace kamar daga cikin uba kenan yadda ba daga cikin shi aka ɗiba haƙarƙarinsa aka halittuwa hawa'u kaga ita kuma an halicce ta bawa kenan ba uwa amma ga asalin wanda jikin shi kuma aka ɗiba aka halitce ta to halittun nan guda uku ne ne fi zama abin mamaki annabi isa ko hawa ko kuma annabi adam to shine allah ya ce inda masala isa ka masali eh, inda Allah ka masala adam ai halittar isa alaihi salam in abin mamaki ce a wurin allah ai kamar halitta annabi adam ne in za ka yi mamaki ga koma can baya kai mamakin kuma hadisi adam da aka baka labari Allah ya halicce shi daga ainihin bayan ya halitta shi daga laka sannan kuma bayan nan aka hura mata rai laka shi kenan sai zama mutum wane ne ya fi zama abin mamaki in wahala ce wace ce ta fi zama abin wahala ke sa sai Allah ya khalaqahu min turabin turabin ko daga ƙasa asalin sa Allah ya iba ya halitta shi sannan qala lahu kun fayakun yace da shi kasance kasance fa ko wani abin da ke gagara Allah ne kuna ganewa da kyau Sai haka ne mai na ja in ja na wani ce ce ku ce ai kamata kamata allantar da isa wanda yake bawa ne na Allah mun karanta da ku a baya aya faɗi ko inni abdullah haka yace ni bawan Allah ne a taniyar kitaba wani wurin to dan me yasa za a allantar da shi shi ma kenan adam ashe sai a ce shi ma Allah ne kuna fahimta da kyau sai ce alhaqqu min rabbika wannan gaskiya ce daga ka ake bayanin ta fala takun min al-mumtarin kar ka kasance daga cikin masu shakka masu kai kawo kinan in ana bayanin gaskiya ai kuna ganewa da kyau ai min kaunihi abdullahi wa rasulihi kama akhbaraka la ibnahu kama za'amu shi ba ɗan Allah bane kamar da su suke riya kun gane da kyau ah. yasa ayar gaba sai Allah ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda ya ja in ja da kai ya faɗa ka faɗi ka faɗa ya faɗi ya ki sallamawa fihi gane da al'amari shi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan gaskiya ta riga ta bayyana maka cewa ga bayani filla filla mahalicci ya maka dangane da halittar isa alaihi salam faƙul sai ka ce da shi ta'alau ku zo ku taho na dawa wa ana mu kirayi ƴaƴanmu wa abana ukum wa abana akum kuma ku kirayi naku ƴaƴayen wa nisa'ana mu kirayi mace mu mace kunmu wa nisa'akum kuma ku kirawo matanku wa anfusana wa anfusakum mu zo da kanmu ku zo da kanku thumma nabtahil sannan mu zauna mu kankan da kai mu roƙi Allah mu rantsuwa mu tsinuwa Allah a natallahi 'alal kadibin mu sanya tsinuwa Allah ta tabbata akan makaryaci bayanin da nayi akan Isa bawan Allah ne manzansa ne da ku kuma jan da kuke kuke nema ku allantar da shi to da ni da ku a zo a yi tsine ne ya, a yi zube ban kwarya duk wanda bai bar aji kuna fahimta da kyau wannan Allah ne yake gaya manzansa malamai suka ce dalilin wannan shine su waɗannan wato ainihin mutane na bani jiran. ko wanda suka taho suka zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam da suka zo ayoyi tun daga inda muka fara bayani wasu sun ce aya wajen tamanin Ko sun ce a'a akwai wata da aka sarkafa ba don wannan ce, duk aka yi ta bayani killa killa killa killa aka yi annabi ya ce musu bayani wanda bayanin ya isa kawai su mika wuya kuna fahimta da kyau su sallama bai kamata su ga ba amma da suka ji wai sai suka ce manzo sallam yanzu dai to ka saurara mana za mu je mu duba mu gani kaga kenan ba su imani ba bayan kuma hujja ta tabbata gare su malamai suka ce su sattin ne suka zo ma manzo sallallahu kan abin hawan su, kuna ganewa da kyau nasara na jaran kenan nasarawa kiristoci na najaran wanda garin hayo ake kiran shi hayo haka ake kiran shi a saudiya a cikin su akwai mutum goma sha hudu da suka zaɓa wanda suke ga kamar shugabanni a cikin wannan sattin din su ma goma sha hudu suka sake zaɓar wani ana kiran shi al'aƙibu wani aƙibu shi suka dangana ma duk wani al'amari yaya ake gani to aƙibu dai shi da ya duba ya leƙa ya leƙo sai ce kai a zo fa ya mubahala fa duk annabin Allah ake mubahala da shi ba a kai labari duk manzon Allah maganganun nan da ya faɗi gaskiya ne kunga ko mu miƙa wuya mu yadda ko kuma mu je mu yadda mu ba da abinan jizya kawai mu ci gaba da kafircin mu shi kenan mu zauna karkashin daula ta musulunci amma ja da wannan gaskiyar da ya bayanin ta da tsine ne wadda za a yi malamai suka ce a daidai lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi je fito da wato iyalan gidansa ya fito da su alhassan su hussein su ibn abi talib da sauran dukkan wanda suke makusantan su ya fito da su ya ce to su ma su fito da nashi a zo a yi zefan kwarya ba ba halaki nan a zo a yi ne ne ni abin da na faɗi in gaskiya ne to in ku kuma naku ne ciki duk wanda yake makareci a cikin mu Allah ya tsine shi. to kana ga annabin Allah zai da wani da wannan ya kai labari kuna fahimta da kyau a lokacin aka ce da fa sun yadda sun yi fa to za su fito duk gaba sai sun kone wasu suka ce a a gaba daya Allah zai halaka su ne gaba su sai sun gamu da abin da ba sa so malam ya kawo bayanan anan a cikin tafsirinsa ba ya kawo wannan kisa ɗaya. yace da sun yadda sun fito to da sun ga abin da ba sa so domin shi annabi a lokacin ya fito da dangin sa makusanta alhassan alhussein fatima wa aliyu da sauran makusanta fito da su yace to su ma su fito a zo a yi addu'a sannan a yi wannan tsinene yan to karshe fa abau sai suka ki an yi la'inu wa salahuhu alal jizya suka ki a zo a yi wannan tsinene yan suka yi sulhu da annabi kan cewa su za su ba da jizya a kyana magana nan shi kenan kun gane da kyau domin suna ganin wannan shine zai fi masu zaman lafiya kuna fahimta da kyau to wannan har yau har gobe yan uwa wasu malaman suna cewa to wannan aya iya wannan lokaci ne kawai mubahala tana faruwa ne tsakanin manzanni da wanda suka karyata su ko kuwa a tana faruwa tsakanin wanda suka rike hanyar manzanni hanyar gaskiya bayan Allah na gari da wanda suke ta su wasu malaman suka ce tsakanin manzanni kaɗai suka ce a har yanzu kofa buɗe take wanda suke kan gaskiya kan sunna da wasu za su yadda su zo su ce a zo a yi a kan wani abu na gaskiya da su suka faɗi ahadu sunna su ko wancan suka ce shi ma wannan abin da suke gaskiya ne da hujja bayan ba hujja har yanzu za a iya yin hakan an an fahimta da kyau to sai dai in kai kana ganin za ka gwada to ka tabbatar fa mai kataka sun kan sunnar kake kan hujjar kake su kanka al almajiran naka dai akan sunnar suke ka sai yanzu a kowane suke da a sunna in an bi an bi sai ka ga basu gama fahimtar sunnar ba manhajin magabata wata sunnar suke bi wata kuma ana ta ja da su wata ana ta taburza da su akan su yadda sunnar ce ba su yadda ba saboda ba a gama karanta sunnar ba da manhajin magabata mutum gaba ɗaya bai da aƙida irin ta kawari bai da aƙida shi'a bai da aƙida irin ta mu'tazila bai da aƙida irin ta wanda suke ganin wani ma zai iya wani abu ba Allah ba duk wannan sai ka ga in wani can an sha can ana fama da shi waɗannan abubuwa 'yan uwa shi dai annabi sallallahu aya ga ta nan muna karanta ila yawmil qiyama cewa an ba shi dama ta fito a yi wannan kuma suka kasa shine Allah madaukaki ya ce inna hadha la huwa al-qasasul haq aka sake gaya mu manzo cewa wannan fa labarai ne na gaskiya da ake gaya maka ka duba qur'ani duk abin da cikin qur'ani akwai ƙarya ne amma ke tabbatar ma manzo inna hadha la huwa al-qasasul haq wannan zantuttuka ne labarai ne na gaskiya da ake gaya maka su wa ma min ilahin illallah babu wani abin bauta in ba Allah ba ma min ilahin illallah ku duba sai da aka kore ba wani Allah sai Allah shine ma ilahin illallah ba wani Allah sai Allah da hausa ke ba wani abin da za a bauta ma a ce Isa Allah ne abin bauta wa ba duk babu wannan sai Allah kadai wa inna Allah lahu al-azizul hakim lalle Allah shi mabuwayi ne shine mabuwayi kuma shine mai hikima ku duba sai an kawo lahuwa kaga inna Allah ana cewa inna Allah al-azizul hakim ko amma nan sai aka kawo da miru alfasli kenan inna allaha lahuwa ku kuduba fa za a karfafa maka magana inna allaha lahuwa al-azizul hakim Allah fa shine fa mabuwayi gagaraba dau shine kuma hakimu mai hikima dan ka daɗa gane sunayen Allah ka daɗa fahimtar sifofin da ke cikin wannan al'azizu ɗin ga kenan mabuwayi ko isasshe kasasshe kenan wanda ya ci ƙarfin kowa ana ganewa da kyau sannan kuma shine alhakimu mai hikima cikin duk abin da yake yi za ka ga akwai hikima a ciki izda shi da buwaye shi ba ta sa kuma yi abu babu hikima a ciki kuna ganewa da kyau fahimta in in kuka juya baya bayan abin da kuka ji na wa'azi da ayoyin nan da dalilan nan fa inna allaha alimun bil lalle Allah masani ne game da mabarnata masu barna a ban ƙasa. wanda su kullum ana gaya musu gaskiya su kuma suna fantarewa kun ga kiristoci ya kamata su fahimci irin ayoyin da ake karanta fa in tawallau fa inna allaha alimun bil mufsidin in kuka juya kuka ki to fa Allah yana sanar da mabannata kaga kenan su wannan nasara na jaran sun gane abin da suke akai kawai shirme ne yanzu kuma barna kawai za su ce a ban kasa kuna ganewa da kyau to haka yau da dama ke sa kake ga fastoci da yawa suke musulunta fasto in ya dulma yana ta karatu cikin bible din sai ka gane sai gane duk shirme ne kawai dan shirme ne sai ga ya tattara Allah ya mai arziki na shirya sai ga ya bari ya dara musulunta nawa ne fastocin da suka musulunta a Najeriya a kasashen turawan na kasashen Asia suna nan da yawa saboda ba abin da ke ciki sai shirme kawai hmm? ga ayoyi karara wanda suke nuna isa ba Allah bane a'a shi bawa ne na Allah ko manzo ne na Allah ga sunan karara an karanta su ma wancan asalin wanda suka zo aka sassaukar da ayoyin su ma karshe dole sun yarda su ba da jizya su zauna kan kafircin su amma sun yarda cewa ba za su iya da wannan gaskiyar ba to haka muke kira ga kiristoci na zamanin nan namu wanda Allah ya kaddara zaman mu da su a ƙasa ɗaya su fahimta cewa ita ƙasa ta Allah ce ba ta cewa ta ta ce ban cewa ta wace muna zaune a ciki musamman irin lokaci na yanzu da ba a cewa ƙasar tana tafiya kan tsari na musulunci kun gane da kyau don ka ta da balli ka ce kai ta ka ce ko kuma kai ko kai za ka balle ko kai wane ne duk waɗannan abubuwa inda za a baje su a faifai a duba sai ga masu da'awar su za su waye ƙasarsu to wani nan sun ware din ne sudan ba sun ware ba ne sudan ta kudu sun ware da suka ware mai akai sudan ta arewa kasa ci suka da sha sun daina rayuwa ne kai sun ma sami zaman lafiya da kwanciyar hankali sun sami zaman lafiya ina jin yaushe ne na gaya muku sai na je karatu na shiga wata kasuwa ta su ana ce mata sukul markazi babbar kasuwa ce yamma ta yi wanda muke tare ce wallahi da da ne kafin yan sudan ta kudu su bannan yanzu nan waya ka sai dai ka rike a hannu yanzu sai a zare maka ita fata da bala'i da fashi da makami da fyaɗe tun da aka kwashe suka tafi ƙasar su su yan sudan ta arewa suka sami zaman lafiya kafin ka ji an ce an fashi da makami kafin ka ji an ce an sata kafin ka ji an ce an fyaɗe to rayuwa yaushe za ka haɗa rayuwa ta arne ta abin yanzu duk shiginakin da ake daga yana ka kwaso mana shi kisan kai da fashi da makami da rashin imani duk daga yana ka kwaso shi aka kawo yawancin kasan ka ji an ce ana cin mutane ana da ne muke muna yara ya ka ji an ce an tafi kurmi can ana cin mutane labarin ke ta jin shi kamar irin tatsuniya to yau fa duk daga yana aka samu yawa ce kowa ma ya kama gaban shi mu kama to sai ne me zai same mu ne mutuwa zamu sai alheri kawai saboda haka ya kamata mutum su zama masu wato masu tunani su kiristoci kamata ya zama mu da su ya zama masu alheri ya zama masu alheri domin wanda kake kira ya zo ya bi hanyar Allah ya bi ta manzo ya sami rahamar Allah ai wannan shine abokin zama amma a da kafircin ka ga duhun duhu nonin kafirci ga kuma duhu irin na yanayin kasar domin kasar yadda ya take nan za ka sha iska ga haske nan ga bishiyoyi ga noma ga kiyo ga ruwa na koguna dai ba alheri ba ne wani area in ka je duwatsu ne da kwazazzabai ba za a iya noma ga bishiyoyi da ɗan kuma haka kasashen namu da suke ba Allah yi su to haka Allah ya haɗa mu ya kamata su fahimci juna zo su musulunta su miƙa wuya su daina wannan kafircin ga kafirci ga rashin fahimta ga waye sun san yan kiristocin ƙasarmu musamman na arewa ba kawai in an je cocin bible ake karanta masu ba fa kawai daga wake-wake ya raye-raye sai kuma cuta masa gabar musulmi gaba ta musulmi gaba zunzurutu abin da aka kura musu kenan so wannan gaba wasu na cewa an asalin ta da can musulmi da can sada ake rayuwa irin ta maguzanci da kuma musulunci da waye su musulmi ko ka ce hausa fulani kila lokacin sun ɗauke su kamar bayi su masu aiki su masu waye ba su ba su haƙƙin su ga sunan ana arnan banza ana waye fakatara sun yi haka a matsayin kuskure da jahilci to shi kenan kuma sai ka ce abin da suke musulunci ne har musulunci bai ce shi haka ba bayan da aka ce ka raina kafiri ka ce mai arnan banza ko kuma ya maka aiki ka ki ba shi haƙƙinsa bayan da aka faɗo na musulunci ai ba musulunci bane haka musulunci ya ce ayi to dan sun yi wani abu na kuskure a karan kansu waɗancan kakannin sai ka ɗauko ka ce har yau wannan shine musuluncin ai ba shi bane yau nawa suke zuwa ake zama da su a wanke su a gyara su a ba su aikin yi ga su nan da yawa su zama mutane wasu Allah ya zata su da musulunci din nawa ne suna nan da yawa saboda haka ce ga wannan abu da ake cusa musu a coci coci musamman namu na nan arewa cocin ga ba bible din ake kan kamata ya koma ko a karanta musu bible din ba a cikin shi ai akwai hijabi a cikin shi akwai hana zina a cikin shi akwai hana shan giya a cikin akwai kana kai mu sakace dai waɗannan abubuwan to a ji akwai musu mana da zaman lafiya da rashin cutar wani ba a ciki ne ake shan wani ya mare ka ka mika ma ɗaya kuncin bai kara saboda tsananin kyan kakka tsokan to don me yasa ba su aiki da shi sai su sai bindigogi wani zai mahara aje a coci a zo a kene neman mu da fada da yaki kaga duk ba daidai bane ya kamata su gyara yan wannan su zo zama zaman mu da su alheri ne su shiga musulunci mu zauna ƙasa kuma da Allah ya haɗa mu arziki na Allah ne da ya fita a ƙasa na 'yan ƙasa ne na kuwa ne ba wani ke tukiya ce na shi an fahimta da kyau Allah ya sa mu gane ne Allah ya ce a gaba wannan mun yi magana saboda faɗin Allah da ya ce fa inna Allah alimun bil mufsidin da aka masu mana barna a ƙasa a yau da sunan cewa su wasu ne kaza kaza Allah yana sane da su da aka sai su gara aya za mu tsaya akan ta karanto ta mu قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نعم ibn kasir yake cewa to wannan fa hadhal khidab ya ummu ahli alkitabi min alyahudi wan nasara wa man jara majrahum wannan kira da za a yi a nan wurin ya shafi dukkan ahli kitabi yahudi da nasara da ma wanda yake jin yana bin hanyar su duka Allah ya ce kul ka ce ya ahli kitabi. ya kuma abuta littafi ta'alau ila kalimatin ku taho ku zo zuwa ga wata kalma sawa'in nawa wa kum wacce za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nusrika bihi shay'a kada mu tara shi da kowa mu hada shi wato kada mu tara shi da kowa wajen bauta kenan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu wato ya riki sashi ya riki arbaban wasu 'yan ƙananan alloli min dunillahi ba Allah ba fa in tawallu in ko kuka kuka juya baya kiran nan da aka yi muku na gaba ɗaya kuwa kitabi ku bar wani maganar wai ku kuna bin Musa kuna bin Isa a duk ku tattara ku bari ku zo ga abubuwa guda uku mu taru gaba ɗaya mu yi su fa in tawallu in kuka juya baya kuka ki wa qulu shahadu bi anna muslimun to ku musulmi yanzu sai ku ce mu kan mun shaida lallai mu musulmi ne mun mika wuya babu ja babu da babu babu ja babu ba da baya ko ko ku ce ba gudu babu ja da baya to kun ga kira ne ga baya ɗaya ga ahlul kitabi yasa duk wani ba yahudi duk wani kirista a yau kira da Allah ya sauka a wannan aya ta alqur'ani ko fa ya tace duk wani ba yahudan duniya da kiristan duniya kuma ana ta wa'azi suna ji wani ya zo ya ce shi bai ji wa'azi ba shi sako bai je mai ba a'a to ga yadda zai ji yasa za ki gana ta samun ɗaiɗaikunsu suna musulunta su kiristoci kenan saboda ga kira na na gaba ɗaya Allah ya ce ku zo zuwa ga wata kalma ita ce kalmar tauhidi ko ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ku zo mu haɗa a kanta wacce ita ce sawa'in bainana wa bainakum ita za ta daidaita tsakaninmu da ku mu zama abu ɗaya ba wani maganar ƙabilanci ba maganar yare ba maganar yanki ba maganar wani ya fi wani a a dukkan baina na, bainana ku ne ne zai daidaita mu shine Allah na abu da Allah kada mu bauta ma kowa da mu da ku sai Allah kaga kalmar tauhidi kenan ko sannan abu na biyu wala nushrika bihi a kar mu tara shi da kowa wajen bauta a rububiyarsa uluhiyarsa sunayensa da sifofinsa wala ya yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kada sashin mu ya riki wani sashi wasu yan ababen bauta kanana kuna fahimta da kyau min dunillahi ba Allah ba me yake nufi da arbab arbab sune ababen bauta waɗanda suke wato za su ba ta umarni irin na Allah ta karba za su ba ta hani irin na Allah ta hannu Shi ne wato mala ya kawo cikin tafsirin sa yace lokacin da wannan aya ta sauka sai ainihin wato ƙala, abi bin hakim ma kunna na abuduhum ko wato sai yake cewa mu ba mu kasance muna bauta musu ba domin a ayar Allah yana cewa kada sashin mu ya riki sashi wasu arbab arbab ba jam'i ne na rabu ba wasu yan ƙananan alloli wanda in ka rike su an ce suke bauta muku ta ni na neman kusanci ne da su ko ba haka ake samu ba sai ga wani ya rike wani ya rike shi yana jin shi zai kusantar da shi zuwa ga Allah in ka ce abin da yake mai yana kai tsaye ma Allah sai ce ai ba wauta mace yake ba yana masa ne saboda ya fi shi daraja ya fi shi matsayi to shine a lokacin wato kamar takhassumul ahbara wa ruhban kamar yadda su kiristoci da yahudu suka riki waɗannan malaman nasu kamar ababen bauta domin suna kafa masu dokar da ta saba mata Allah su bi na aiko a bari shine da ayar ta sauka sai shi adil bin hakim yake ce manzo ya rasulullah mu fa ba ma bauta masu wannan malaman na mu ba ma bauta masu فقال النبي صلى sallallahu alaihi wasallam alaysa kanu yuhalliluna wa yuharrimuna lakum fa ta'khuduna bi qawlihim shin ba su kasance suna halarta maku ba ko su haramta maku, sai ku ɗauki magana su ku yaki da ita hmm? mutum ya je taɓar gazanci da ɓannarsa ya yi komai sai zo ya ga malaminsa sai ce ba komai in ka je kai sadaka shi kenan da an shaki dukiyar wani fa ya kwashe fa ko ya sato ko wani ya je ya kashe ko wani ya waye ko matarsa ya saki saki uku daban-daban ce ba komai ka je ku ci gaba da zama a sami rago a kawo a yanka a yi sadaka magana ta kai to malami zai ci rago ina magana ai kuma sai ka kawo shi kenan haka duk ta bargazar da ke ka kawo mace nashi fasance din shi kenan sai halatta maka bannar da kake ta kwashe dukiya al'umma ce a dalilin gwamnati ka san haka ake samu yawanci masu barnan nan ma gwamnati galibi suna da malamai eh amma ba malaman fa da suke gaya masu. Allah ya ce annabi ya ce ba ba masu koya musu tsarki da alwala ba a'a malamai wanda suka riƙa suke halatta musu haram to kwaso abin zai sai su dan ga su ba su a ba shi kujerar umara ya ce umara ya yi addu'a sannan kuma a yi mai hidima a yi mai waye shikenan malami sai halatta haram shikenan shi kuma tunda malam ya ce halal ne ba komai sai ci gaba da falle da shi ne ki ba sa halatta muku ku yadda ko su haramta ku yadda ya ce eh gaskiya kala na'am sai ce eh haka ne ya rasulallah kala nabi huwa zaka ya ce to wannan ita ce bautar shi ne a nan Allah ya ce ku zo mu bauta ma Allah shi kadai kada mu haɗa shi da kowa kada sashin mu ya riki wasu alloli ƴan ƙanana banda shi babban Allah ɗin kuna ganewa yau ba haka ake ba duk yawanci masu harka ta bangaren siyasa wasu kaɗan suke kokari su kame kansu su tsaya ga Allah ba sa shiga harkar sihirce-sihirce da wannan malaman na ƙarya haka nan masu kasuwanmu masu kuɗinmu haka nan mu sai ka ga mutum ya je ai za a yi maka sihiri za a yi ma wane ne in baka shiga malamai ba su ko malaman nan malamai fa na ƙarya kenan eh bokaye yan boyi Allah ya tsare mu haka nan zaka ga mutum ya zo ya riki wani wai da sunan shehi shine zai rika bashi umarni wannan da ya saba ma na manzo ya bi mutum har ya kai wai wani manzalin da sai ya ga dama zai riƙa zuwa sallar jami'i har annabi ya wafati ya daina zuwa sallar jami'a. ba yana cikin rashin lafiya sai aka kamo shi tsakankanin kafadu aka kawo shi masallaci ba yana tuna sallah saboda an sanya masa son sallah to sai kai yanzu ka ce kai ka kai wani munzali na wani mukami da wai sallar ma shi ka ga dama za ka yi ta balle a cikin jama'a eh kuma kai yanzu duk sakon ka ga dama za ka yi saboda ne saboda ta an ka wani wuri shi yake cinye wancan sakon da kake har ma an ka sako to wai wuridin wannan abin da kake kuma zai dawo rika maka illa ka ji ce ganta kama Allah ya tsare to saboda haka ya yan uwa mu ji tsoron Allah mu koma mu karanta Qur'ani mu fahimce shi mu yi aiki da shi mu saki waɗancan hanyoyi yan uwa fata ne shi yasa malam ya ƙara bayani anan shi a tafsirin shi cewa aka sami wasu a yanzu suka aje Qur'ani suka aje sunna ba sa aiki da su sai kama son zuciyarsu da ɓata da wasu malamai su ne musu jagoranci da sunan malamai alhali ba malamai ba ne dan ba ƙur'ani da sunna da magana magabata suke koyar da su ba suna koya musu abubuwa ne na ɓata wanda su yake ce ma bokaye ko yan bori ko malaman tsibbu Allah ya mu gane Allah ya mana jagora lokaci yayi ina ganin za mu tsaya abin da karanta ne dai Allah ya mana tarayya a alada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta an ce fara ibrahim na karanta tambayoyi shi ma yau na zazzaɓi da kuma kuma da